Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan auna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Zahara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau juma'a 27 ga watan janairu kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga zahara da kanin labarai a yau juma'a jami'an sojin ukraine suka ce sojojin rasha na ci gaba da kai farmaki a ukraine abinda ke jaddada bukatar ukraine ta samun karin makamai daga kasashen yamma Haka kuma a yau Juma'ar Isra'ila ta kai hare-hare ta sama a zirin Gaza a matsayin martani ga makamar roka da 'yan bindiga daga yankin Falasɗini suka harba. Koriya ta kudu ta nuna damuwarta game da wasu matakan Amurka game da girki makaman nukiliyar Amurkan. Tokanin labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa a Najeriya wata kotun sauraron kararrakin zaɓe. ta sauke gwamnan jihar Oshun Sanata Ademola Adeleke daga kujerarsa. To sai dai bangaren gwamnan na cewa amma kuma mu ma mun ɗaukaka ƙara saboda irin jama'a dai da suka fito suka zaɓi wannan bawan Allah shi sanata. To wasu 'yan Najeriya ciki har da Sanata Rabu Musa Kwankwaso na jam'iyyar NNPP na ganin talakawa ne za su fi da matsalar canjin takardar Naira. Ko me yasa? tunda mutanen nan duk wanda ka na da biliyan ko yana da biliyoyi bai da matsala da wannan tsari da aka kawo domin bankuna. Za kuma a ji cewa a jamhuriyar Nijar an damƙe wasu gaggan 'yan damfara na ƙasa da ƙasa da kuma wasu nau'ukan miyagu. Kamar kowane yammacin ranar Juma'a yau ma muna tafa da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. A yau Juma'a jami'an sojin Ukraine suka ce sojojin Rasha na ci gaba da kai farmaki a Ukraine. Abin da ke jaddada bukatar Ukraine ta samun ƙarin makamai daga ƙasashen yamma. Jami'an Ukraine ɗin sun ba da rahoton cewa an yi ruwan bama-bamai a yankunan arewaci da arewa maso gabas da gabashin Ukraine. A cikin jawabinsa na yau da kullum ga al'ummar ƙasar a jiya Alhamis, shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya bayyana jin daɗinsa ga ƙaruwar adadin ƙasashen da ke yin alkawarin samar da makamai da suka haɗa da tankokin yaƙi. a daidai lokacin da suke matsa lamba kan buƙatar gaggauta kai musu makaman da aka yi alkawari. Hanya ɗaya tilo da za a dakatar da wannan ta'asar da Rasha ke yi ita ce samun isassun makamai. Saboda Rasha wacce ya bayyana a matsayin 'yar ta'adda ba za ta fahimci komai ba sai wannan in ji Zelensky. Isra'ila ta kai hare-hare ta sama a zirin Gaza a yau Juma'a a matsayin martani ga makamar roka da 'yan bindiga daga yankin Falasɗina suka harba. Musayar wutar ta zo ne a daidai lokacin da ake samun karuwar tashe-tashen hankali bayan wani ƙazamin farmaki da sojojin Isra'ila suka kai a yankin yammacin gabar kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye. Rundunar sojin Isra'ilan ta ce ta kai hare-hare akalla sau biyu kan mayakan wata kungiyar adawar jihadi waɗanda suke zargi da suka harbe wasu 'yan Isra'ila. Kawo yanzu ba a samu rahoton wasu da suka jikkata ba daga ɓangarorin biyu. Isra'ila ta ce ta kakkaɓo akasarin rokokin da aka harba daga Gaza. Rikicin na yau Juma'a ya biyo bayan farmakin da Isra'ila ta kai kan sansanin 'yan gudun hijira a jiya Alhamis a Jenin, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane tara a ɗaya daga cikin ranaku mafiya muni da aka zubar da jini a gabar ta yamma da kogin Jordan. Koriya ta kudu ta nuna damuwarta game da wasu matakan Amurka game da girke makaman nukiliyar Amurkan. abinda ake gani kasashen biyu za su fi mayar da hankali a kai a lokacin ziyarar sakataren tsaron amurka lloyd austin a birnin seoul austin wanda zai kai ziyara a babban birnin koriya ta kudu ranar litinin ana sa ran zai gana da shugaban koriya ta kudu yon sok yol kamar yadda kafafen yada labaran kasar suka bayar da rahoto To an jima kaɗan Zahara za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda wata kotun sauraron kararrakin zaɓe ta sauke gwamnan jihar Oshun sanata Ademola ke daga kujerarsa amma ɓangaren gwamnan ya ce ba fa za ta saɓu ba ga wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambuwal da rahoton. Kotun sauraren kararrakin zaɓe a jihar Osun ta cire gwamnan jihar Osun Ademola Adeleke na jam'iyyar PDP. Mai shari'a ta siya Kume ya karanta hukuncin cire gwamna Ademola Adeleke na jam'iyyar PDP a bisa hujjar cewa hukumar zaɓe ta Najeriya mai zaman kanta INEC bata bi dokokin zaɓe da ake kira Electoral Act a wajen ayyana Ademola Adeleke wanda ya lashe zaɓen gwamna na ran shida ga watan Juli na shekarar shekarar 2022 ba. Mai shari'a Kume ya ce akwai arin gizon ƙuri'u a zaben gwamnan na jihar Osun. Daga nan aka cire ƙuri'un da aka yi arin gizo sai alƙalumman zaben suka nuna cewa tsohon gwamna Gboyega Oyetola na jam'iyyar APC ne yake kan gaba ƙuri'u dubu ɗari uku da sha hudu da ɗari tara da talatin da ɗai ya kada gwamna Ademola Adeleke na jam'iyyar PDP mai ci ya sami ƙuri'u dubu ɗari biyu da tis'in da ɗari biyu da sittin shida don haka tsohon gwamna goyoga oyetola na jam'iyyar apc ne ya ci zaben mai shari'a kume nan take ya umarci hukumar zaɓe inec da ta karɓe satifiket ga gwamna ademola adeleke na jam'iyyar pdp da baiwa goyoga oyetola na jam'iyyar apc a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan na jihar osun aka gudanar bara wani jigo a jam'iyyar pdp ya ce ko da yake sun karɓi hukuncin amma tuni sun ɗaukaka ƙara. sunana honorable ado garba tun state community chairman muna kotu aka yanke shari'a cewa oyetola shine ya ci zabe amma kuma mu ma mun ɗaukaka kara saboda irin jama'a dai da suka fito suka zabi wannan bawan allah shi senator nuruddin ademola adeleke kiya game da judiciary har yanzu na akwai kurakurai saboda zabe ne aka yi bivas kuma ta tantance wa'anda suka yi zabe to sannan kuma a zo a ce gashi gashi ya kuka ji da wannan hukuncin gaskiya ya ba mu ji daɗi ba kuna korafin cewa mutane da yawa sun zo sun zaɓi shi a a Adeleke ba a ganin cewa watakila alƙalin ya yi bincike ne ya ga cewa wasu mazaɓu an yi a ringizon ƙuri'u. Ai ba wani magana a ringizo 2018 ma mu ne muka ci wannan zaɓe haka haka murɗe mana zaɓen. Me kuke fata ga wannan shari'a yanzu a can gaba? Eh adalci muke so. Shi ma wani kusa a jam'iyyar APC cewa ya yi. Sunana Muhammad Bashir Hussein. Jigo a jam'iyyar APC amma bangaren tsohon gwamna mai girma Abdurrahman Arabashala a jihar Osun. shari'a ne sabanin hankali ba abin da ba ta kayawa sai dai kawai mu ce ubangiji Allah ya ce maka ya ba mai rabu sa domin ka san an nanata irin wannan a shekara ta 2018 ba ko da yake baka bangaren Adegboye ga Oyetola wanda kotu ta ce shine ya lashe zabe to yaya kake ji a halin yanzu abin da muke ji a yanzu shine cewa hakika mu asali a matsayin na APC muna son dan APC ya kai labari ma'ana ya zama gwamna in ba da aka mai da mu aka wulakanta ba aka mai da mu Musa ne ware. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To a gaida Hassan ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga Zahara da ci gaban labaran duniya. Wani ɗan bindiga ya kashe shugaban jami'an tsaro na ofishin jakadancin Azerbaijan da ke Iran. Ɗan bindigar ɗauke da bindiga ƙirar Kalashnikov ya kuma raunata wasu mutane biyu. 'Yan sanda a Tehran sun ce an kama wanda ake zargi. A cewar kamfanin dillancin labaran Faransa wanda ake zargin wani ɗan ƙasar Iran ne wanda ya ce ana tsare da matarsa a ofishin jakadancin har tsawon watanni tara. Kamfanin dillancin labarai na Tasnin ya bayar da rahoton cewa mutumin ya shiga ofishin jakadancin ne da ƙananan yara guda biyu. kuma mai yiwuwa harin da ya kai wa ofishin ya faru ne saboda wasu matsaloli da suka shafe shi na kansa. Gwamnatin Somaliya ta nuna jin daɗinta da mutuwar Bilal al-Sudani, shugaban ƙungiyar ISIS wanda dakarun Amurka na musamman suka kashe a wani yanki mai nisa da arewacin Somaliya a ranar a daren ranar Laraba. Hussein Sheikh Ali mai baiwa shugaban ƙasar Somaliya shawara kan harkokin tsaro ya shaida murya Amurka a jiya Alhamis cewa muna maraba da mutuwar al-Sudani. Ali wanda ke nan birnin Washington ya shaida murya Amurka cewa kungiyar ISIS ba ita ce babbar barazana ga Somalia ba illa Al-Shabaab. Amma shugabanta Al-Sudani ɗan ta'adda ne mai hatsarin gaske wanda ke yin barazana ga Somalia da kuma gabashin Afrika Amurka ta kai harin ne a kan Al-Sudani wanda shine muhimmin mai taimaka kungiyar ISIS da kuɗaɗe. Harin ya faru ne a tsaunin Kalmiskad a wani katafaren kogi mai nisa a yankin Bari na jihar Puntland ta Somalia. A gaida Zahara Aminu fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu har yanzu muna najeriya inda ake ci gaba da kace na ce kan wa'adin daina amfani da tsaffin takardun kudin naira na baya-bayan nan cikin masu kiraye-kirayen a tsawaita wa'adin har da ɗan takarar shugabancin najeriya ƙarƙashin jama'iyyar nnpp sanata rabu musa kwankwaso wanda ya ce muddin ya ci zaben ba wanda zai yi asarar kuɗinsa daga abuja ga nasiru adamu ilhikaya da cikakken rahoton Madalla wallahi gwamnatin Muhammadu Buhari fa ba mu yi maraba da wannan canjin da ta yi ba farikin haka. Gaskiya ya za a yi canji cikin sati ɗaya kuma ba sabon lokacin da 'yan Najeriya ke korafin tuni wasu sun daina karbar kuɗin gabanin wa'adin karshen watan nan. Rabiu Kwankwaso ya ce yana takaicin yadda babban bankin ya amincewa da ta kiran majalisar dokoki na ƙara wa'adin canjin. Amma dai mu tsarin mu dai mun zauna mun yi shawara a jama'iyyar NNPP cewar in Allah ya sa muka samu nasara nan da kimanin mawa wata ɗaya to duka mutane waɗanda suke da halaliyar su a hannunsu za mu buɗe musu windo su je su shiga bankuna su je su kai kudadensu halaɗinsu a ba su domin mu muna da niyyar mai gwamnati wacce take za ta tausaya wa al'umma talakawa bayan allah wanda muke so mu ciccida su da 'ya'yansu da jikokinsu da iyalansu su ma su zama waɗansu mutane mu a ɓangaren mu mun damu da kowa a mu damuwa da mai karamin karfi domin dansa ake gwamnatin fiye da ma wanda suke suna da hali wannan muna ganin gwamnati ya kamata ta duba don ba masu mu kai haka amma an kai din in allah ya yarda babu wanda zai yi asara a ƙasar nan a kan cewar kana da halaliyarka tunda mutanen nan wannan kaji na da biliyan ko yana da biliyoyi bai da matsala da wannan tsari da aka kawo domin bankunan ma duka nasu ne rahotanni na nuna sassan najeriya wasu kasuwanni sun dakatar da hada-hada idan rashin sabbin kuɗin yin hakan yayin da suka daina karɓar tsoffi dan jam'iyyar apc garba sale na daga masu ganin gwamnan babban bankin na neman haddasa wa jam'iyyar su cikas a babban zaɓe da aka yi buƙaci sauya matsaya shi emefele muna jawo hankalinsa wannan abun ya tsaya ya yi tsam da ransa ya duba mu Najeriya mun kai mu karɓi wannan abun a wata biyu ko wata uku don yanzu in kai example da Birtaniya Birtaniya yau King Elizabeth ta mutu yau King Charles ne King Charles nan yanzu sabin kuɗin Ingila gaba ɗaya zai koma hotunansa yanzu sun ba da wajen at least wajen 8 to 7 months za a fara withdrawing tsoshin kuɗi economy mu namu system ɗin mu ma bai kai nasu ba kuma su muke kwafin ga enough time da suka bayar to wannan ni ina jawo hankalinsa ya duba wayannan abubuwa yanzu dai za a jira ga ko babban bankin zai saurari barazanar majalisa ta sa kafar wando daya da imefile ta hanyar kara wa'adin ko ko akasin hakan. kana magana da abubakar idris daga gombe ana shan wahala wallahi na jawo maganar da ke faru yanzu haka duk wanda ka ce ka ba tsohon kuɗi sai ce ma bai dai karɓi tsohon kuɗi ba sai dai sabon kuɗi. zuwa yanzu dai matsayar bankin ita ce ba gudu ba ja da baya cewa da zarar ranar talatin da ɗaya ga wata ta yi to shi kenan tsoffin kuɗi sun daina aiki. Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru, daga Najeriya kuma sai jamhuriyar Nijar inda hukumomi suka damke wasu gaggan 'yan damfara 'yan asalin wasu ƙasashe da ma wasu 'yan Nijar ɗin baya ga wasu miyagun kuma da aka kama ciki har da tsoffin jami'an tsaro su ma gare ka. Gungun farko na mutanen da binciken 'yan sandan farin kaya ya ritsa da su na kunshe da wasu 'yan damfara kimanin goma sha biyu 'yan asalin kasashen Afirka ta yamma da na Afirka ta tsakiya waɗannan mutane da ke amfani da hanyoyin sadarwa na zamani wajen shirya gadar zare sun damfari kuɗaɗe sama da miliyan 300 na sefa da sunan odar kayan yaji da zuma kamar yadda kakakin hukumar 'yan sanda komisar principal dr abu muntari ya bayyana wa manema labarai daga cikinsu akwai namu mutane 'yan gida nijar guda biyu mutanen kamar guda biyar na cote d'ivoire guda na burkina faso guda na ƙasar ghana guda kuma da kwai na benin guda biyu aikinsu tsararre ne misali da kwai ɗaya daga cikinsu shigan mahaukata shi kai shina yawo cikin ma'aikatan ne tashan motoci shina tsintar takardun da an ka yadda cikin kwandon shara waɗanda ba ka ji suna da wani amfani waɗanda ake a samu wani labari bisa kan mutum suna shina nan lamba waya tana nan duk da wasu abubuwa waɗanda ya kamata a samu bisa kai gare ka sai su kira mutum wani ni na wani ai ka san da wuri kaza su dai shafa ma mai gabaki kai ka kayar da su zuma muke so ko kuma su kayan yaji na kwarai waɗanda ba su da garwaye tun ma wajen noman su ba sa taki gare su sai a ce maka a ah, wani mutum da ke sashe na kasar waje ko ko su waɗannan kayan yajin wani deji na na wata otal ka so ne sai su ce ma ga inda za ka samu wannan abun kuma ga mai so din shi ma sai ya kira ka ya ce maka eh warilla ina so ko mai dama nake so ka tai wuri ka za ka same shi da mai son da wanda za ka sayan gare shi duk bakinsu ɗaya da ka aika masa kuɗi ba ka ƙara samun labarin su shi kenan. haka kuma 'yan sandan na feshi sun yi nasarar kama wasu mutane biyar da suka ɗauki lokaci mai tsawo suna hana wa mazauna birnin ya mai barci inda sukan bi dare wajen fasa manyan shaguna ko kai farmaki a gidajen mai tare da gamin bakin wani tsohon jami'in tsaro da ke amfani da kakinsa don ɓadda sau sa'adin da ake wannan sata shi na cikin mota na shi na gana abin da aka yi lokacin da za a kama waɗannan barayin sai shi hoto kamar za shi hana a yi sata alhali ba hana satan ne ba saboda shi ma ɓarawon ne don shi sa waɗannan masu satan nan su tsere su sulluɓe shi kenan sun sha to waɗannan sun aikata sata ko wajen sitasiyon guda uku kuma da babban shagogi guda uku kuma da sace-sace da aka yi na azo a sarce abu gare ka a sawuka ka maza a kashe ka dole ka bada na saluloli ko kuma wasu na jikuna waɗanda na mata da suke ratayawa. alkali mai shigar da kara a babbar kotun ya mai sha'ibu musa wanda ya ziyarci ofishin 'yan sandan feshi don wa idanunsa 'yan takifan da aka kama ya jinjina wa 'yan sanda da wannan jan aiki. je voudrais aussi par la même occasion vous encourager à persévérer dans la même lancée. sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nishar A gaida Suleiman, kada a manta wannan shirin da zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba ga wannan saƙon. talakawa ga dama zaɓe yana zuwa dama zaɓi shugaban himma mai tausayawa al'umma. Albishirinku masu bibiyar shirin zaben Najeriya musamman ma a matakin jihohi. A ci gaba da kawo muku shirye-shirye da faɗakarwa da muke yi kan zaben. Daga ranar Laraba ɗaya ga watan Fabrairu za mu fara gabatar muku da rahotanni na musamman daga jihohin Najeriya kan yadda sha'anin ke shafar ɗaiɗaikun jihohi bisa ga yanayin jihar da muka haskaka ta fuskar tarihi siyasa zamantakewa da kuma abubuwan ci gaba kar ka bari a baka labari a kasance da muryar amurka duniya tafin hannu to yanzu kuma ga shirinmu na gaba jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar amurka yayin da kasashen duniya ke ci gaba da ɗaukar matakan daƙi da yaɗar cutar coronavirus wani mataki da ƙwararru da dama suka yi ittifaki a kan shi ne takunkumin rufe baki da hanci na taimakawa matuka wajen daƙile bazuwar cutar a tsakanin al'umma sai dai wannan mataki na amfani da takunkumin ya jefa wani rukunin mutane cikin halin kakanikayi musamman idan suka tashi yin mu'amala ta yau da kullum da sauran jama'a wannan rukunin mutane ba wasu bane illa kurame ko bebaye domin takunkumin baya bari su kalli labban mutane domin fahimtar abin da aka faɗa dalilin kenan da ya sa wata ƙwararriya ta kirkiro da wani takunkumi mai ratsin da za a iya ganin bakin mutum yaukan wannan batun shirin duniyar amurka na wannan mako zai nazari a kai sunana mahmud lalu Brenda Schatz jagora ce a shirin yare ko harshen bebaye a jami'ar Cornell da ke nan Amurka. A lokacin da annobar coronavirus ta barke ba ta yi tsammanin cewa takunkumin rufe baki da hanci zai iya haifar mata da matsaloli da dama ba. Schatz wacce aka haifa da lalurar kurumta ta fahimci cewa ganawa da mutane sanye da takunkumi abu ne da zai yi matukar wuya a gare ta. To kamar shat sama da Amurkawa miliyan 48 na fama da wani nau'i na larurar kurumta kuma suna fuskantar irin wannan matsala tata. Communication uh, ta ce za a iya aikawa da sako ta hanyoyi da dama kamar ta hanyar amfani da alamomi na fuska ba tare da an furta magana ba kwatsam sai ga shi takunkumin rufe fuska ya toshe wannan hanya ɗaya wacce ake iya zantawa da mutane waɗanda ba sa amfani da tsarin yaren kurame da amurka ke amfani da shi to hakan ya sa zuwa kantin sai da magunguna ko na yin cefane ya zama abu mai matukar wuya ga masu larurar kurumta ko bebaye saboda fuskokin masu kantunan duk a rafa suke. Kamata ya yi waɗanda ke aiki a irin waɗannan shaguna don suka fahimci cewa mutum baya gane maganar su sai su amfani da basirarsu su su zama masu haƙuri su yi tunanin menene ya sa mutum baya fahimtar maganar su. Anne McIntosh, farfesa ce a Jami'ar Maryland Global Campus, tana kuma fama da larurar ta kurumta ita ma, ta kuma kirkiro da wani takunkumin rufe fuska na musamman, wanda zai ba da damar a rika ganin bakin mutum. Wannan shi ne takunkumi na farko da hukumar kula da abinci da magunguna ta FDA a nan Amurka ta amince da shi. shekaru da dama da suka gabata macintosh ta yi tunanin kirkirarsa bayan da aka yi mata tiyatar gaggawa a lokacin ta zo haihuwa abin da ya kama daga masu jinya likita da sauran ma'aikatan asibiti har zuwa mijina dukkansu sun saka kayan tiyata ciki har da abin rufe fuska hakan ya hana ni samun dama karanta labbansu domin na fahimci me suke faɗa. to yar kofar da aka bari a jikin takunkumin wacce za a iya hangen bakin mutum kan ba da damar karantar abin da mutane ke faɗa da kuma yanayin fuskokinsu babban abin lura a nan shine asibitoci na buƙatar wannan takunkumin rufe fuska kuma tun gabanin barkewar wannan annoba bebaye kan fuskanci kalubalen fahimtar likitoci amma halin da aka tsinci kai a yanzu ya ƙara dagula al'amura uh, za iya kwashe kwanaki makonni ko ma watanni jariran da aka haifa ba za su ga wani yayi murmushi ba saboda kowa na sanye da takunkumin rufe fuska wannan zai iya kawo cikas wajen shakuwarsu da sauran jama'a da masu kula da su. To alkalaman da hukumar lafiya ta duniya da WHO ta fitar sun nuna cewa kusan kashi biyar na adadin al'ummar duniya wato kusan mutum miliyan 466 na fama da nau'o'i daban-daban na larurar kurumta kuma za a iya amfana matuka da takunkumin rufe fuskan. wanda zai ba da damar a rika ganin labba da fuskokin mutane masu saurare da haka ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka wannan mako sai kuma wani mako idan allah kai mu yanzu kan a madadin maxim moskalkov da julie leathers gresham ni mahmud lalo ne ke cewa mutara wani makon idan allah kai mu gai gaida Mahmud ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel. Kuma masu saurare saƙonmu na farko a yau na haɗin gwiwa ne daga Maryam Aminu Kano Maida tare da Aminu Kano Maida Garko inda suke cewa VOA Hausa ku miƙa mana saƙonmu zuwa ga al'ummar Najeriya mai addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen matsalar kuɗin da ƙasar mu ke fuskanta. Can muka gano wasu na kwana da yunwa saboda rashin karɓar tsofaffin kuɗi. Saƙonmu na gaba ma na haɗin gwiwa ne daga Yakubu mai aski da Sanusi Madati da Mamman Sani Dauda da yaro Boniya garin Malam da malam kura garin sarkin noma jihar da magaram alasa na faɗi sunayensu daidai inda suke cewa salam sashen hausa na voa tabbas muna jinjinawa shugabannin kasar burkina faso da suka ci ficewar sojojin faransa daga kasar burkina faso wannan abu ya yi daidai mu dai fatan ma'anan shine allah ya sa haƙar su ta cimma ruwa shi kuma mahmud salihu ƙaura na moda daga jihar zamfara cewa ya yi tabbas akwai ƙamshin gaskiya a zargin da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar apc apc mai mulki wato bola ahmed tinubu ya yi na cewa gwamnatin tarayya na yi wa takarar shi bita da kulli ganin yadda gwamnati ke ci gaba da bullo da tsare-tsare masu rauni ga 'yan ƙasa a daidai lokacin da ya rage wata guda a gudanar da zaben shugaban ƙasa. To sai kuma saƙonmu na ƙarshe a yau daga baban gida buba inda ya ce assalamu alaikum sashen hausa na voa e. za mu yi amfani da wannan dama wajen kira ga gwamnatin ƙasarmu najeriya kan batun sauyin kuɗi wanda ya jefa al'umma cikin mawuyacin hali wanda akwai buƙatar ƙara wa'adin karɓar tsofaffin takardun kuɗaɗe tare da samar da sabbin kuɗaɗe a wadace da gujewa asarar da masu ƙaramin ƙarfi da ƙananan 'yan kasuwa ka iya fuskanta daga ƙarshe muna fatan kukanmu zai je kunnen wanda aka yi don su. Masu saurare mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonni. Toke ke an gode miki da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. To a yau Juma'a jami'an sojin Ukraine suka ce sojojin Rasha na ci gaba da kai farmaki a Ukraine abin da ke jaddada buƙatar Ukraine ta samun ƙarin makamai daga ƙasashen yamma. Jami'an Ukraine ɗin sun ba da rahoton cewa an yi ruwan bama-bamai a yankunan arewaci da arewa maso gabas da gabashin Ukraine. a cikin jawabinsa na yau da kullun ga al'ummar kasar a alhamis shugaban ukraine vladimir zelensky ya bayyana jin daɗinsa ga karuwar adadin ƙasashen da ke yin alkawarin samar da makamai da suka hada da tankokin yaƙi a daidai lokacin da suke matsa lamba kan buƙatar gaggawa kai musu makaman da aka yi alkawari. Isra'ila ta kai hare-hare ta sama a zirin Gaza a yau Juma'a a matsayin martani ga makaman roka da 'yan bindiga daga yankin Falasɗini suka harba. Musayar wutar ta zo ne a daidai lokacin da ake samun karuwar tashe-tashen hankali bayan wani ƙazamin farmaki da sojojin Isra'ila suka kai. Koriya ta kudu ta nuna damuwarta game da wasu matakan Amurka game da girke makaman nukiliyar Amurkan abin da ake gani kasashen biyu za su fi mayar da hankali a kai a lokacin ziyarar sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin a birnin Seoul. Austin wanda zai isa babban birnin Koriya ta kudu ranar Litinin ana sa ran zai gana da shugaban Koriya ta kudu Yon Suk Yeol. kamar yadda kafafen yada labaran kasar suka bayar da rahoto. sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma a dakaci wani shirin namu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zahar Aminu Fage wadda ta taya na gabatar da shirin da producer mu Dadi da kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. wassalam